Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta muradin zuciya TV. Idan mai sauraro bai mance ba, a yanzu muna na cikin littafin nan mai suna Jalila, wanda autan mama ta rubuta mana shi. Ni mama Hanifa da nike kokarin kawo muku nake kara tunasar da ku da ku danna mana subscribe sannan ku daba mana karaura domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun dora jalila kashi na goma sha bakwai taɓa baki ya yi sannan ya shirya cikin kaya marasa nauyi ya fito babu wanda ya kalla a falon ya fi cewa shi sai da ya kai kamfan ɗin gidan sannan ya tura gajeren sako ya ja ya tsaya ya tura gajeren sako ya ja ya tsaya umar ne ya fito ya ce Lafiya dai ku? Cikin cewa fuska Faruk ya ce Umar sau ɗaya kawai don Allah. Dariya Umar ya yi ganin yadda ya magana kamar wani yaro sau ɗaya mai. Umar ya faɗa yana jan hancin shi gidan su Jalila mana. Zaro ido Umar ya yi sannan ya ce "Sori, Faruk ba zan iya maka wannan alfarmar ba Jalila matar wani ce. Haba Umar I promise duk lokacin da zan je zan faɗa maka idan ka yarda sai na je idan baka yarda ba sai na haƙura Lallai ma faru wai kana nufin mata auren zaka ka dinga kaiwa ziyara? Kana da hankali ma tukunna? Umar ya faɗa yana haɗa rai, okay fine, na Idan baka faɗa ba, idan baka faɗa ba, ni zan nemo da kaina. Faruk ya faɗa alamar ya yi fushi wajen motar shi ya isa ya kunna ya bar gidan. Da kallo kawai Umar ya bi ya bi motar yana girgiza kai. Adres ya tura mishi ta waya yana kuma fatan kada ya je ya yi ba daidai ba. Faruk bai iya son abu kaɗan ba, shi yasa ƙanin nashi ke ba shi tausayi, shi kuwa Faruk daga shi kuwa Faruk daga gangan ya yi hakan ya san Umar zai turo masa da adres ko ya kira shi ya faɗa masa. Murmushi ya yi bayan ya karanta adres ɗin. Reply ya yi da much love you my twin. Bai sha wahala ba wajen gano gidan, ajiyar zuciya ya yi mai ƙarfi tare da hamdala lokaci ɗaya, isa ƙofar gidan. Kwankwasawa ya yi sai da mai gadi ya leko ya gan shi sannan ya ce, Waye kai, wajen Jalila na zo, shiru mai gadin ne tunowa da gargadin Jalil kafin su tafi. Ka yi haƙuri amma mijinta ya ce duk wanda ya zo wajenta in dai namiji ne kar a bari ya shigo. Karamin tsaki ya jaran shi har ya ɓaci da kaka malam ni ba wani abu ne ya kawo ni wajenta ba magana zami akan kasuwancinta ni abokin kasuwancinta ne Faruk ya faɗa yana zubawa gate ɗin harara to tsaya na je na mata magana mai gadin ya faɗa yana wucewa cikin gidan Jalila na zaune Hajiya mama na matsa mata kafarta cikin kulawa da nuna tsantsar soyayya kwankwaso a kofar ya shigo Jalila ta faɗa tana tura yankakken afil bakinta cikin ladabi ya tsuguna ya ce Allah ya taimake ki wani abokin kasuwancin ki ne ya zo yana waje ya ce yana son ganin ki Shiru Jalila ta yi daga bisani. Hajiya Maman ta ce je ka shigo da shi. Fita mai gadi ya yi Hajiya Maman ta kalli Jalilan ta ce ba a yi wa abokan kasuwanci haka kin ji ko? Mama ai ba mu yi da kowa zai zo ba shine abin da ya bani mamaki. Duk da haka Jalila, ok mam, ba karasa maganar ba muryar Faruk ta doki dodon kunnanta da sauri ta juya don tabbatarwa don tabbatarwa hajiya mama ce ta amsa sallamar da ya yi tana murmushi. Apple ɗan hannun Jalilan ne ya faɗi lokacin da idanuwan su suka haɗu da na juna. Har ya ɗan rame tashi hajiya mama ta nufi kicin don kawo masa abin taɓawa. Waje ya yi wa kansa a falon mom ya faɗa yana nuna kicin. Kai kawai ta gyaɗa mishi. Hajiya mama na fitowa da kicin ta ajiye masa lemun da ruwan da ta kawo. Tsugunawa ya har ƙasa ya gaida ita cikin girmama ita ma fuskar ta a sake ta amsa sannan ta tashi ta nufi ɗaki kusa da ita ya dawo bayan ya ga shigar hajiya maman ɗaki zaro ido ta yi ta ture shi zaro ido ta yi tare da furta faruk nimshe idanu ya yi kusa kusan sakan biyar sannan ya buɗe ya ce na'am maman tuyin marere ce fuska ta yi tana cewa don allah ka koma wajenka kar ka manta ni matar aure ce idanun shi ya rintse don shi har ga allah manta yake da hakan Ganin ya miƙe tsaye sa ita ma miƙewa tsaye. Ki da hajjiyarki ni na wuce. Ya nufi hanyar fita faru ta faɗa tana nan gaba kai. Kunya ta ji ta kama ta hakan ya sa ta juya mishi baya. West ɗinta ya tsirawa idanu tunowa da ita ɗin mata aure ce. Ya sa shi saurin kawar da kai sai an jima daga haka ya fice a falon. Haka kawai Jalila ta ji dama bai tafi ba. Laki ta koma bayan ta ɗauki abin da take ci. Har ya tafi kenan eh mama dama ba wani magana ce mai tsawo ba oke ganin gaba ɗaya mutuwan Jalila ya canza sa hajiya maman cewa lafiya dai ko akwai inda ke miki ciwo kai jalilan ta girgiza tana murmushi ta ce ina son mama dariya ina son ki mama dariya hajiya maman ta ta ce ni ma haka sweetheart sosai yake jin ran shi ya sake haka ma haka ma da ya koma gida kowannen su sai da ya ga sauyi a fuskar shi Umar ne Umar ne kawai ya san dalilin sakin fuskar. Ɗan zungurin shi Farida ta yi alamar me ya faru. Dariya ya matso daidai kunnen ta yace Jalila Jalila ce zaro ido Farida ta yi tana kallon yan biyun da mamaki da kuma tambaya fal a ransu ranta. Hmm. Kanin kanin wai farin cikin fa Farida ta tambaya da son sanin komai. Murmushi Faruk yana shafo sajen shi ya ce saboda na ga farin cikin shi ya sanya nake farin ciki me farida ta faɗa da ɗan far da ƙarfi ta yaya kenan farida ta tambaya tana kawar da kai daga kallon da ami ke mata kin san duk inda farin ciki yake dole me shi ya nemo shi don yayewa kan shi bakin ciki amma ka san wannan farin cikin ba naka bane ba ko haɗe rai faruku yayi yana farar farida dariya faridan ta yi ita ce sorry mai farin ciki babu wanda ya gane kan zancen su sai su uku da suka san abin da yake wakana Narnas kuwa gaba ɗaya ko magana ba ta sanyi don gaba ɗaya fuskar Jalila ke mata yawo. Tashi Faruk ya nufi sama Umar da Farida ma sallama suka yi musu don za su wuce gida. Faruk na isa ɗakin shi ya kunna wayar. Wai kunna wayar da ya bari a caji. Ya shiga galam don goge hotunan Jalila da videos. Abin bai ba shi mamaki ba ya san za a rina tunda wayar shi ta shiga hannun waccan yarinyar tsaki ya da cajin ya kwanta kafin lokacin sallah ya magariba ya yi this is the first and last da zan ga waya na a hannunki nas idan kuma ba ki ji ba jikinki zai gaya maki, cikin bacin rai nas ta ce wallahi sai dai ka kashe ni ni ce nan wadda za ka aura dole na san da wa kake tare me yasa kake yawan kwam fanfarin ɗina da ita, wace ce ita, da me tafi ni, ya faru. Shiru Faruk ya yi yana kallon yadda Narras ke masa ke masa tsawa. Duk laifin Ammi yake gani ba da bata ce zai aure ta ba, da reni bai shiga tsakaninsu ba. Haɗa rai ya kamar bai taɓa dariya ba, ya kalle ta ya ce, ita ɗin ita ce wadda nake son aure, kefa ke kike son aure na ita din mace ce mai hankali tarbiyya da sanin darajarta na ya mace kefa ita din kyakkyawa ce kuma kamila kefa kin gane nas jalila ta miki nisa a komai banda abu ɗaya faru muryar ammi ta doki kunnuwansu barin wajen yayi niyayi amma ammi ta dakatar da shi ta hanyar daga mishi hannu faruk tun wuri ka cire yarinyar nan a ranka domin ba matar ka bace kaji ko me za ka yi da yarinya marar asali kyanta ko kyawun halinta ba shi da wani amfani tun da ita ɗin ba da iyaye a doctor ce wanda aka yi wa gata don haka ko sunan yarinyar na ƙara ji a bakinka ban yafi ba daga haka ammi ta ja hannun nan na suka bar shi tsaye yana jin zafin maganganun mahaifiyar shi a can ya kuwa sosai jalil yake samun kulawa yadda ya kamata kasancewar mahaifin shi na narka dukiyar shi wajen ganin dan nashi ya samu lafiya alhamdulillahi sauki sauƙin na samuwa daidai gwargwado gaba ɗaya jalil ya rame sosai amma yana fatan a ce zai koma najeriya da ran shi don zai mai da matar shi kafin ta haihu gida najeriya jalila kuwa na zaune ta zuba tagumi tana jin yadda bebin cikin ta ke motsi a hankali ta kai hannu ta shafo cikin idanuwanta na zubar da kwalla jalil ne ya faɗo mata tana son kiran shi ta ji a cikin nashi amma ba ta da namba ɗin shi ta can ƙasar a hankali ya ja mama da ta yi shirin fita ta fito ta same ta lafiya dai ta faɗa tana kallon yar ta tata da sauri jalilan ta share hawayenta tana yaƙe ta ce dama mama ina so na kai wasu na kai wasu ziyara ne a jiya zuciya hajiya mama ta yi sannan ta ce kin san ai idda kike ko to wannan fitar taki ba dole ba ce don haka ki yi ki. a hankali ta gyaɗa kanta to ni zan je wajen aiki idan su larai sun zo ki faɗa mata taimin fatan wake da kifi sannan sai ki faɗa mata ta abin da kike son cike. ke sai na dawo to mama Allah ya dawo da ke lafiya amin jalila daga haka hajiya mama ta fita daga falon shiru jalila ta yi don gaba ɗaya ba ta jin daɗin jikinta ɗaki ta nufa don duba takardun don duba takardunta na aed ɗinta eh, ta duba saura wata ɗaya da kwana tara ta haihu a ce zuciya ta yi ta mayar sannan ta koma falon ta ta kunna tv rayuwa na tafiya ba da daɗi babu daɗi yau su jalil sun kai sati biyu da tafiya kuma suna sa ran gobe za su dawo najeriya bangaren lafiyar shi kuma alhamdulillah sauki na samuwa duk da likitocin sun ce ba wai ya warke bane ne don bar da ya je sha ta mishi da yake sha ta mishi mummunan illa bangaren faruk kuwa shirin biki ake sosai don yin saura kwana hudu a daura aure gaba daya faruk ya zama abin tausayi sosai umar yake tausaya mishi tabbas wannan auren ba za a daura shi da faruk ba ya shirya sadaukar ga farin cikin shi akan dan uwan shi shi kaɗai ya san halin da faruk yake ciki don sai yanzu ya tabbatar da son da faruk yake wa jalila ya wuce misali tabbas ya yi wannan alkawarin sai ya yi koma menene ganin ba a ɗaura auren nan da faruk ba duk da ya san abu mai wuya ne faruk ya samu jalila kasancewarta mata aure babu wanda ya faɗawa shirin shi daga shi sai zuciyar shi narnas na zaune kusa da ami da ke kan kujera suna kallo a falo ta ce ami ina da tambaya ba tare da ami ta kalle ta ba ta ce bata ta ce ina jinki dan shiru narnas dai sannan ta ce umma Umma ta ce min ina da yaya mace kallon ta Ami ta sannan ta ce me ya faru da hakan to a jiya zuciya na ras ta sauki sannan ta ce Ami menene labarin ta Umma ta umma ta ki faɗa mini numfashi Ami ta ja sannan ta ce tabbas kina da yaya mace wadda wadda da a ce yanzu tana nan da tana da shekara shekaru 21 a duniya cikin kabuwa. nan ras ta ce to me ya faru da ita murmushi Ami ta sannan ta ce labari ne mai ɗan tsawo nas, amma zan gajarta miki shi mami ta ta mami kanwar mahaifiyarki ita ce wadda ta yi silar rabuwar Zainab da ‘yarta saboda tun lokacin da take budurwa ta so mahaifinku amma Allah bai shi za ta aura ba shi kuma ya auri Zainab to tun daga lokacin mami ta ɗauri tsanar duniya ta ɗora akan Zainab bayan an haifi Rafi'atu da wata uku wata rana ummanki na zaune lokacin mahaifinki ya yi tafiya ƙasar waje tana zaune ita da Rafi'atu sai ga wasu maza uku guda uku katti suka shaƙa wa ummanki abu a hanci ta suma suka dauke suka inda suka ta takaita miki mami ce ta sa aka sato rafi'atu kuma ta danƙata a hannun dillaliyarta ta ce ta yi nesa da ita daga garin kuma ta canza mata suna kar ta yadda ta bar shaidar da za a san rarrafi ce ko da ta girma duk wannan bayanin ita mami da kanta ta yi mana shi kafin Allah ya ɗauki rayuwarta mun sha wahala sosai wajen neman dillaliyar tabbas an shaida mana dillaliyar ta bar garin lokacin muna Kaduna kafin mu dawo Kano hankalinmu ya tashi sosai duk iya neman da muka yi wa dillaliyar nan ba mu same ta ba haka muka miƙa lamurra mu ga Allah bayan shekara hudu kuma aka haife ki har yanzu taban mai goge ba a zuciyar ummanki a jiya zuciya mai karfi nan na ta sauki sannan ta ce Allah sarki umma na murmushi an ta ta ce to me umma me umma kuma dariya nan sai ta tana miƙewa tsaye ɗakin ta ɗakin da suka sauka ita da mama Zainab ta shiga tare da zama kan gadon tana nuna labarin da Amin ta bata tsaye ta miƙe ta fara zagaye ɗakin tana kama da tana kama da umbana tsaye ta miƙe ta fara zagaye ɗakin tana kama da umbana sannan bata da asali adoptin ɗinta akai daga wajen marayu wace ce ita zama ta yi a kan gado zuciyarta cike da tunani tabbas sai na gano ke wace ce Jalila ta faɗa a fili tana jinjina kai Sif ta buɗe ta ɗauko dogon riga ta canza na jikinta. Ya kwa mayafinta ta yi ta ɗauki takalmi da jaka ta fito. Da kallo Ami da Mama Zainab da dawowarta kenan daga kasuwa suka bi ta ina zaki. Mama Zainab ta tambaya tana watsa mata harara yanzu zan dawo fa. Daga haka bata ƙara bi ta kansu ba ta yi ficewarta. Gidan Alhaji Sani Bello mai dala kamar yadda take ji a bakin Ami ta nema. da yake sananne ne ba ta sha wahala sosai ba ta iso gidan hon ta yi ne gadi ya buɗe ƙaramar ƙofa ya ganta ya ƙarasowa inda take ƙarasowa inda take ƙarasowa inda take ya ce wa kike nema kallon sama da ƙasa ta yi masa tana ƙara zuge gilas ƙasa yarinyar gidan ta bashi amsa a takaice ta san da zuwan ki ne Don ni ban taɓa ganin fuskar ki ba mai gadin ya faɗa tana ƙare mata kallo dogon tsaki ta ja cikin ɓacin rai ta ce da Allah ka buɗe min gate shiru mai gadin ya yi sannan ya nufi cikin gidan sai da ya je ya sanar da Jalila zuwanta ta ba shi izinin ya barta ta shiru sannan ya je ya buɗe gate ɗin nas kuwa ranta ba ƙaramin ɓaci ba cikin jin haushin ta danno mota ta danno cikin gidan ta ajiye ta tsakiyar gidan sannan ta fito karewa gidan kallo ta sannan ta nufi kofar da za ta da ta hango cikin jin kai ta danna dobel shigo kawai jalila ta ce tura kofar ta yi ta shiga cikin falon bayan ta taɓa baki ta bayan ta tuɓe takalminta don allah jalila nake nema ta faɗa ba tare da sallama ba juyowa jalilan ta yi suka haɗa ido cikin jikinta nan ta ta kuma ta kuma kallon fes ɗinta tabbas ta fi kama da ummata a zahiri akan a hoto karasuwa cikin falon ta yi ta nemi waje ta zauna sannan ta kalli jalilan ta ce na san baki san ni ba amma yanzu zan gabatar miki da kaina ni ce narnas wadda faruk zai aura na san kin san ni a baki ko shiru jalilan ta yi zuciyarta na tsananta buguwa murmushi narnas ta yi sannan ta ce kar ki damu ba wannan ne ya kawo ni ba don na san faruk na wani har abada ashe ciki ne ma da ke to shi faruk din ya san da hakan ne dan naji an ce kina son shi ko murmushin takaici jalilan ta yi tana kallon da masa ce Allah sarki ni mata aure ce sannan babu wanda nake so sama da mijina jinjina kai na ta ta tana karewa jalila kallo ta ce yayi kyau ai to idan ba damuwa zan iya samun digit dinki? yaki Yaƙe Jalilan ta miƙa mata hannu ita kuma ta bata wayarta. nan ɗinta ta saka mata ta sannan ta miƙa mata. Kiran Jalilan ta yi ta katse sannan ta ce ga nawa ba sai ki bin daga haka ta yi ta tashi ta bar Jalilan cike da kunci. Yin ranar gaba ɗaya cikin rashin jin daɗi Jalila ta yi shi ita kanta ba za ta ce ga abin da ke damunta ba abin da ta sani shi ne, tun bayan tafiyar nan nas take cikin wannan yanayin babu irin tambayar da hajja mama ba ta mata ba amma amsar ɗaya ce babu komai haka ta haƙura ta ƙyale ta washe gari gida ya fara ɗinkewa da jama'a 'yan uwa na nesa duk sun fara zuwa gaba ɗaya gidan ya ishi faru don baya son hayaniyar ko kaɗan nannas ce ta turo ƙofar ɗakin shi tana sanye da riga mai dogon wando ta yi kyau sosai sai ƙamshi take bata rai yayi yana kau da shi daga gare ta cikin shagaba ta ƙaraso inda yake zaune kan kujera ta ce ya faru ai an mice ta turo ni ina jinki ta faɗa a kufule ya faɗa a kufule ta ce ka ba da kuɗin lalle da za a yi min da gyaran gashi kallon tara saura kwataye mata yana taɓe baki ya kau da kai kusa da shi ta zauna tana kallon shi kamar tsohuwar maiya za ki tashi ko sai na buge ki ya faɗa cikin tsawa da sauri ta miƙe tana baza idanuwa tsaki ya ja yana tashi tsaye ya barta a nan ya shige daki bai jima sosai ba ya fito bai same ta a falon ba duk matan da ya gani a falon bayan ya sako babu wadda ta samu arzikin kallo balantana ta sa ran gaisuwa daga a haka ya wuce sai bar gidan gidan su jalila ya nufa don gaba ɗaya yau din da gaske yake son ganin ta kasancewar mai gadi ya shaida shi yasa bai sha wahala shiga gidan ba yana zaune a gadin kafafuwanta tana zaune a gadin kafafuwanta cikin swimming pool tana sanye da riga simple mai dan faɗi kanta daure cikin mayafi mai laushi sosai yan labai madam din tana wajen shakatawa kabi ta can haka ne hanyar mai gadi ya faɗa yana nuna wa faruk hanyar gadin tunani kawai take abubuwa sun mata yawa sosai bugun zuciyarta ne ya ƙaru sosai da sauri ta juyo idanun idanunsu suka haɗu da juna Kusan minti ɗaya suna kallon kallon kallon juna sannan Jalilan ta kauda idanuwanta da sauri. Murmushi ya yi kaɗan yana shafo sajen shi. Ƙafafuwanta da ke cikin ruwan yake kalla tunowa da cewa matar aure ce ya sa shi kauda idanuwan shi ba magana. Ya faɗa yana ƙarasowa inda take. Hijab ɗinta da ke kan kujera ta ɗauko ta saka sannan ta tashi da kyar tana ƙaƙalo murmushi. Ango ka sha ƙamshi ta faɗa tana yaƙe murmushin fuskar shi ne ya yi fedin zama ya yi akan kujerar bakin pool ɗin yana kallon ta ya ce ina mama ta fita aiki ta ta ba shi amsa tana ɗauke idanuwanta a kan shi mijin kifa kallon shi ta yi na sakan biyar sannan ta kauda ta kauda da kanta ta ce yana ƙasar waje kai faruku ya jinjina alamar gamsuwa sannan ya miƙe yana gyara rigar shi dawowa kusa da ita ya yi ya kalle ta ya ce ya kalle ta sosai ƙasa ta yi da idanuwanta jalila a hankali ta ɗago idanuwanta ta zuba mashi idanuwan shi ya rintse jin wani abu a jikin shi ganin kamar ya shiga wani yanayi ya sa jalilan cewa zan shiga ciki buɗe idanuwan shi wanda har sun ɗan kaɗa ki wuce ya faɗa yana nuna mata hanya ka gaida amin. daga haka ta wuce ta bar shi ta bar shi da bin bayanta da kallo kada kai yayi ya bar wajen dama bai shigo da mota ba sallama suka yi da mai gadi ya bar gidan a zuciyar shi a zuciyar shi ya addu'a Allah ka cire masa san Jalila ya san wannan kaddara ce ya san idan ba ikon Allah ba Jalila ba za ta taba kasancewa ta shi ba ita din matar wani ce kifa kan shi yayi a sitiyarin motar zuciyar shi na zafi babban abin da ya fi damun shi a yanzu shine maganar auren nan da zai yi nan da kwana uku ya kusa minti goma a haka sannan ya tada motar ya bar wajen Karfe ɗayan rana jirgin su Jalil ya yi landin a Najeriya wani irin ni'ima ya ji lokaci ɗaya da ya sauko daga jirgin. Direban dadi ne ya zo ya ɗauke su zuwa gida. Jalila na zaune tana cin gyaɗa mai ɓawo wanda ta sa Larai ta kawo mata daga unguwarsu. Sukan ɗan taɓa hira ita da Larai da ke kicin lokacin zuwa lokaci. Salama dadi da ta ji ne ya sa gyaɗar hannunta faɗuwa bata juya ba don kasa aikata hakan ta yi sosai ya ji wani sanyi a yayin da idanuwan shi suka sauka a kanta halin shi kyawawan idanuwan shi ya yi cikin falon suka su, sai da dadi ya ce ke sannan ta dawo hayyacinta zamewa ta yi daga kan kujera zuwa ƙasa ta gaida dadi ba ya ba fallasa ya amsa mata kallon jalil ta yi kaɗan ta kau da kai sannan ta ce sannu da dawowa dadi ya hanya ya mai jiki a da sauƙi jalila ina ita umman taki dadi ya faɗa yana kallon dining area da ba komai bata dawo ba har yanzu jalila ta bashi amsa kanta a ƙasa kallon jalil da ke shirin zama dadi ya ya ce tashi mu je ɗaki ko zama jalil ya yi yana fitar da iska ne mai ƙarfi daga bakin shi sannan ya ce bari na ɗan huta a nan dadi oke bari na je na watsa ruwa daga haka dadi ya wuce koma hakan kujera jalilan ta yi tana tana ƙwalla kiran larai da sauri laran ta fito tana gaida jalil sannan ta kalli jalilan ta ce gani yi wa su daji abu mai kyau kin ji ko to anti daga haka ta miƙe ta koma kicin tashi jalila jalil ya dawo kusa da jalilan kamar zai fuka ya ce jalila na dawo fa shiru ta tana kallon yan yatsun kafarta hannunta ya kama tare da kaita setin zuciyar shi yana kallon fes ɗinta jalila babu ranar da zuciyata bata tunawa da ke ba don Allah ki daina fushi da ni kin ji kin san fa yanzu bai zama lallai mu ƙara rayuwa mai tsawo da ke ba Jalila don Allah ki haƙuri na san ni ɗin mai laifi ne gare ki amma ina mai neman yafiyar ki, ko don albarkacin ɗanmu Dagowa ta yi ta zuba mishi ido ya rame iyakar rama hancin shi ya ƙara tsawo lankwabar da kanshi ya yi kamar ƙaramin yaro ya ce please mana Jalila kau da kanta ta yi daga gare shi zuciyarta na bugawa hannunta ya rike sosai cikin sanyin jiki haɗi da sanyin murya ya ce Dalila na mai da ke ɗakin ki. To masu sauraro bari in baku da wannan. <laughs> Yau ba san abin da za ku ji ba idan kuka ji ƙarshen wannan labari. To wai Jalila ya mai da Jalila ɗakinta. Amma ya kuka ji ba zan ce komi ba sai na ji ansa daga gare ku. Ni mama Hanifa nake cewa mu wani lafiya. <laughs> ¡Por